da na gabatar da sashen ta to an shi yan bismillah ah, sati mai zuwa ba mu samun damar ah, gabatar da karatun nan na wato hadisin sunan tirmidhi saboda tafiya rana a cewa ma daidai wannan lokacin ba mu nan shi ma karatun ba zai yi ba wala Allah wayannan suka kila sai dai bayan sallah ne ka tsammani to amma zan yi amfani da wagga dama madadin tafsirin nan zan ida waccan lakta domin isar da wannan sakon. Da na fara magana ne akan wata muhadara ko wata matsala mai takin rafa Ulmalami an imami maliki min anasin warraddu alama niftahama al'a'immata bi mukhalafati al-hadith wato wasu na zargin imamu na malik akan wai ya ce aƙallu sadaki ruhu dina to ba shi dai ba har da sauran shugabannin malamai kuka ha'u mujtahiduna wani na ji su da tuhuma cewa suna saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna barin suna kara ayin to don haka sai na ɗauko bayanin daga nesa amma dai inda nake son in kai shine abinda zai magana akan shi yau shine ni an hujjojin imamu na malik da yake cewa aƙallu sadaki rubu dina to shi yasa sai na faro da magana akan ijtihadi su wane ne mujtahidai mi a su mi a darajojinsu matakansu wanda ya bi wancan karatu da ya wuce zai ga zai ga bayani akan waɗannan sannan wanda ba mujtahidi ba shi ake cewa muqallid da zaran baka cika shartan ijtihadi ba to matsayinka ɗalibin ilimi mai kwaikwayo da malamai kai baka isa ka ce na fahimci kaza daga aya ba baka kai ka ce na fahimci kaza kaza daga hadisi sai dai mi malamai sun ka fahimta magabata sai kuma ka aiki da shi in kana son ka kai naka ijtihadi to sai ka yi karatu ka kai wannan matsayin sannan na yi magana akan wata kungiya da ta bullo da dadewa wanda suke fada da mazhabobi na yi bayani akan wannan kungiyar sannan na yi magana akan ni ake ni da mazhaba kuma an shigo akan magana akan rukunan aure wanda rukunan auren nan su ne mahallin aure wali siga sadaki da kuma shaidu duka in ka su cikin rukunai in kuma ka su cikin sharaɗi da rukuni da sharaɗi ko ne ƙari gare babu wanda ga fatuwa dan bambancin kaɗan ne sai sai malamai ke iya bambanta tsakanin rukuni da sharaɗi saboda ko ne dole to kamar yadda ne alkawari inda zan tashi shine da haƙiƙuwar ayyul imami malik fi tahdidi aqall Sadak, na zo da ayoyi da sun kai magana akan sadaki daga alkur'ani mai girma na zo da wasu hadisai wanda su kai magana akan sadaki wanda duka malamai sun tattaro ayoyin sun tattaro hadisan don su nuna mi sun ka fahimta game da wayannan hadisan don haka duk wata fatawa da ka ji malaman sun ba su to bisa ga ijtihadin su da fahimtar waɗannan ayoyin ne da waɗannan hadisan daga cikin su zo da hadisin iltamis walau khatiman min hadidin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa habinsa da ya so a bashi aure sai ya ce ka samo ko da zoben bakin karhe bai samo ba ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ko ka haddace wani abu daga alkur'ani ya ce mai eh, ya haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza sai ya ce to na auren maka ita saboda abin da ka haddace na alkur'ani to shi ma eh, wannan hadisin da farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa ya kunshi darussa da yawa waɗanda malamai suke fahimta akwai gaba gaba gaba gaba na na hukunci wanda malamai suka yi istidlali to nan nan zo ga shi ra'ayin imamu na malik fahimtarsa can na yi bayanin fahimta da dama na malamai game da wannan su imamu shafi imamu ahmad abu hanifa imamu ahmad na hanbal ba su dai ba da sauran wasu malamai suna da fahimta daban-daban kun ga inda dukkan ga malamai sun saba wanga yayi nan waye to mas'alar ba ittifaqiyya ce ba ba ijma'iyya ce ba ba mas'ala ce da kowa ya yi ittifaki a ta ba ba balle a ce an yi ijma'u akan ta to kuma in matsala ta zanta hilafa su malamai kowa na da damar ya bayyana abin da a fahimta kala malikun filma wata, La'ara an tunkaha halmar ata ko an tunkaha al bai bi aqalla min rubu'i dina. wa zalika adana ma ji wa fi qat imam maliku ya ce a fahimta ta ba za a aurar da mace aure na shari'a da sadakin da mai kai rubu dinara ya ce me yasa ya ce saboda rubu shi shine aƙalla na abin da za a yanke hannun barawo da shi na ambata cewa akwai wanda suka ce dirhami biyar akwai wanda suka ce goma akwai wanda suka ce arba'in akwai wanda suka ce hamsin to shin wanda ya ce goma bai yi laifi ba wanda ya ce arba'in bai yi laifi ba wanda ya ce hamsin bai yi laifi ba ya za a ga laifin wanda ya ce dirhami uku rubudi na dirhami uku kenan kun ga dirhami uku ba wata dukiya mai yawa ba ce amma mu saboda matsalar tattalin arzikinmu kudinmu sun faɗi ba su da daraja ce sa ake ganin su kudi masu yawa amma ba su da yawa akwai wata takarda nan insha Allah karshe zan karanta muku ita wato kiyasin rubu dinar ne a shekarar 2016 2016 kun cikin mulkin buhari kenan ko cikin mulkin buhari to duka-duka duk da dala ta ɗan tashi a wannan lokaci kuɗinmu sun ɗan ƙara yin ƙasa to amma bai wuce dubu goma sha biyu ba rubu dinar to kun ga ashe matsalar mu ce ta tattalin arzikin babu zargi ga malamai akan wannan ijtihadi az-zurqani imam az-zurqani mai sharhin muwatta ya faɗa fi sharhi zalika wajen fassara wannan magana ta imamu na malik da yace ce rubu dinar sai yace ce au salasata da rahim ko kuma dirhami uku fiddatan na azurfa aw qimata zalika min al-urudi ko abin da yayi daraja daidai da rubu dinar ko dirhami uku na kaya waɗanda ba kuɗi ba kaya urula wani abin kuɗi wanda kima ta daraja ta za ta kai hakan cewa muna malik ya ce saboda kiyasi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya kace hannun barawo saboda ya saci garkuwa garkuwan nan abinda a kudinta dirhami uku ko rubu dina shine mai sharhi yace faqasahu alaiha ayin sarika sai imamu na mali ya kiyasta wato aqallu aqallu sadaqi da wannan Nisabin na sata wanda barawa zai sata a kashe masa hannu to mi a haɗa su mi a gamin aure da sata wani zai ce ni abin ya ɗaure min kai ban gane mi a alaka tsakanin to abin da alaka yace bi jami'a anna kullu udwin yustabahu bi qadarin min al mali saboda kowace gaba ta jikin ɗan adam bai kamata a halartar da ita ba sai da wani gwargwadon abu mai kima na dukiya bala budda an ya kuna muƙaddarar biha don haka aure ai wata gaba ce aka ba shi mijin daga cikin jikin mace kuma ya biya sadakin wannan gabar kamar yadda shi kuma barawo da ya fata za a kace mai hannu saboda wannan kima kuɗin na dirhami uku ko rubo dina to in babu karatu wani har yanzu zai ce ban gane ba to bari haka kai wurin gane in ba gane ba bari haka kai wurin da zaka gane yace to wanga kiyasin da yayi shi imamu na malik na kiyasta aqallu sadaki karamcin sadaki da abin da za a kace hannun barawo da shi ba shi ɗai adda wannan fahimtar ba Ya yace wa ka malikan ala qawlihi jami'u ashabihi duk almajiran imamu na malik ko kuma abokai ne don ba a ce musu almajirai ne kai tsaye almajiran shi ne amma sahabbansa ake ce musu ashabu ake ce musu don sun yi karatu gare har sun yi karatu sun kai matsayin malamai har su ma mujtahidai ne suna ijtihadi in imamu na malik ya ce ga abin da fahimta su ma su ce ga abin da sun ka fahimta wani lokaci su yi daidai da shi wani lokaci su saba ne to duk waɗannan abokan nashi waɗanda a makaranta ta tare da shi sun yi muwafaka da shi sun dace da shi ga wannan fahimtar in lamna wahab sai ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake ce ma ibn wahab shi kan yace a ah, to shi dai abin da ya fahimta sabanin haka ba dole sai aƙalla sadaki ya zama dirhami uku ba ko rubu dina wa sun yi kafa dalili shi imamu na malik shi da sahabbansa sun yi hujja akan wanga abu da sun ka kai akan shi ba wai mujarradin ra'ayi ba a'a akwai madogarar da sun ka fahimta sun ka jingina wannan fahimtar gare ta suka ce a duba da kyau bi annallaha Allah sharada adama qawli fi nikahil imai Allah ya yi sharadi ta kahin musulmi da ya aure ku yanga to sai in bai da halin ya aure in yana da halin ya aure bai halatta ya aure ku yanga domin in ya aure ku yanga ɗaya ne bayi na to me yasa kana da halin ka aure ɗaya ɗayanka su zama ɗaya ka sai ka aure ku yanga ɗayanka su zama bayi sai zan kamar tumaki ko awaki mai ubangijin bai wannan kama ɗaya zai yi sai sai suwa kai matsayinka kai bunsuru ai kun san masu awaki ne wanda adda akuya shi adda ɗayan akuya ko ba haka ba to ɗayan tumaki can rugawa mai rago adda ɗayan tumaki ko ko mai mai ya so to haka ku yanga take to saboda haka alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ce ba ya halatta mutum ya aure ku yanga sai in bai da halin auren ɗaya an gane ko za mu zo ga ayat za mu zo ga ayat to shine yace ya law kana al falasu wadaniku wa nahuma ɗaulan, lama adimahu ahad yanzu inda a ce kadago ko kobo ko taro shi na a da aka nuna wanda duk bai mallaki taro ba shi yadda ya taya aure ku yanga shi ake cin falasu ko falas yan kadagaye yan yan canji kudin canji wanda ba ba su kai kima wani abu ba ya ka a sai fiwa wata da su wadanik haka nan daniku shi kuma shi ma koyas dai canji ne an ce abinda an misalin sa kamar ɗaya bisa shidda na dirhami ɗaya bisa shidda na dirhami shi addaniku to da a ce da falasu da daniku waɗannan canjin ƙananan kuɗi su ma matsayin dukiya suke to wa zai rasa su ha a ce ya halatta gare ya auri kuyanga yanzu ana ce namiji ya rasa taro ko ya rasa sisi eh ku dibi wannan magana ashe ɗaulu ɗin nan ba 'yan canjin ƙananan kuɗi aka ne ba dukiya mai gwaɓi wadda za a yi aure da ita wanda bai mallake ta ba to sai ya koma ga auren kuyanga malam ya ce wale an na tsaula almal saboda an ce a tsaula cikin larabci ana nuhin dukiya wala ya kawo ismul mali ala aqalla min salatu dirahim ba a ce ma kuɗi dukiya sai in sun kai dirhami uku rubu dina ga luga ga urf ga abin da an ka sani na zamantakewar jama'a na larabawa don haka kenan in an ka ce a ɗaulu ana nuhin almalu to shi ko almalu dukiya ta fara da dirhami uku ko rubu dina abin da a kasansu bai zan dukiya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya bayan ya lisaho matan da baya halatta aura sai ya ce wa uhilla lakum ma wara a zalika an tabtagu bi amwalikum kana yi tunata bismillah masha Allah barakallah a ah, mushafin abdu babu ismul jalala na wa halallahu ah, ban sani wace kira ta gai eh? akwai ismul jalala cikinta wa halallahu lakum wa halla ma wa zalikum an tabtagu bi amalikum to shine mahallu shahidi Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa halla lakum Allah ya halatta muku ma wara a zalika ma wara a zalikum ko ma wara a zalikun, ko ma wara a zalika ma wara a zalikum abinda ba waɗancan haramtacci ba sauran mata da ahalas Allah ya halatta muku an tabta gobe a muwaliku. ku nemi aurensu da dukiyoyinku muhsini na gairu musafihina kuna masu katangantuwa masu kamun kai da aure ku yi aure don ku kame kai daga zina ba masu ba kuna masu yin zina da su ba a'a kuna masu yin aure a suratul nisa aya ta 24 to ku riƙe mana wannan wurin bi amwalikum an ce ku yi aure da dukiyoyinku shine imamuna malik da almajiran suka ce kenan wani abu mai gwabi za a ba mace don a larabci an ce malu to dukiya mai kima aƙalla ya zan dirhami uku ko rubo dina shi ne ya ce fadalla ala annal murada malul lahu bal ayat ta nuna ana nuhin dukiya mai girman sha'ani wa aqalluhu masbiha bihi al-udhu fi sarika don haka aƙalla na wannan dukiya wanda za a ba su a sadaki ga mace shine abinda aka kace hannun farawo da shi in aka diba sharhin zurkani ga muwatta malik za a ga wannan shi imamu zurkani yana ce mai a sheikh muhammadu ibn abdulbaki da ya yi sharhin muwatta a juzu'i na uku shahi na metan zuwa metan da ɗaya wato ɗari zuwa ɗari kun ji wannan istihadin ko ga aya waccan Allah tabaraka Wata'ala ta'ala ya ce

فارجعوهن بإذن أهلهن yayi Allah ya saka da alkhairi to a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da sharadi yace wa man lam yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum wanda bai da ikon auren ɗiya, mumina wadda ɗiya ce ba baiwa ba, to sai ce wanda bai da ɗaulu, to miya ɗaulu, shine imamu na malik ya ce wanda bai mallaki rubu dinar ba wanda duk wanda zai bugawa bai iya samu rubu dinar bai mallaki rubu dinar bai iya samu rubu dinar zai biya sadaki to wannan ya halatta ya koma kuyanga ba dan ana son haka ba domin ya kare kansa daga zalika liman khashiyal al'anata minkum ko da mutum bai da dukiya sharadi ne sai in yana tsoron zina to don ya kare kai ne daga zina sai ya taya aure kuyanga amma riba ga ubangidanta shi ba shi adda riba aure ba mai gidanta shi adda wannan riba amma lalura ce ta kawo haka to kunga sai Mamu na malik yake cewa da a ɗauluɗin nan da maluɗin nan ko da taro a gare ka kana yin aure da shi to kowa ke na yana yin aure ba ta kai ga kowa ya aure ku yanga in an ka ce komi malu ake ce mai duk komi karancin dukiya ko da halasu sisin taro ko kadaga ko kuma daniku wanda yake ɗan karamin canji ne a ce haddasu duk malu ake ce musu duk daulu ake ce musu to za ka ƙididdiga cikin al'umma babu wanda zai kai ga ya samu dama auren yanga, domin kowa na iya mallakata ko dan yaro bai iya samu taro yanzu ko tonon ƙasa zai kama yi kasuwa bai samun taro eh to kaga kenan tunda har da taro dukiya na to kaga kowa na iya samu ne kenan saboda haka kenan babu wanda za ta kai ya halatta gare ya auri kuyanga amma in ya zan a fassara imamu na malik rubu dinar zuwa sama to wannan kan yana yiwa wani ya kasa tara rubu dinar din nan dirhamin na uku kun ga da naira shidda a rubu dinar ko naira shidda to amma yanzu ga sun zan dubu ɗari biyu har da wani abu ka ga yanzu sai a ce wani zai iya mallakar dubu ɗari biyu da ishirin to wanda bai iya tara su ya yi sadaki kuma har da ƙwadigo ba ya iya a sa shi wani aiki wanda an madadin nan kuɗin ko ta karantarwa wanda an madadin wannan to kaga sai a ce to kuma ina gidan bayi ka taimaka mai gidan bayi shi ba ka koyan guda amma ko ita fa sai an ba da wani abu ba haka kyauta za a ba aure fa ko koyan gata sai ya bada sai ya bada sadaki to amma tun da bai da sadakin ɗaya to ai na koyan ga zai yi zan kasa kasa kenan ga na ɗaya to saboda haka imamu na malik yake cewa waɗannan ayoyin guda biyu an ka haɗa su za a ga cewa lalle ɗaulu da malu bai kasance a kowace irin dukiya sai dai daga rubu dina zuwa sama kada ku ce, akwai malamai da sun ka ce a'a ba su yadda ma dirhami uku ko rubu da su a dukiya ba a'a sai dirhami biyar ko suka ce a'a mukan a wurinmu sai dai dirhami goma wasu suka ce a mu abin dukiya ta fara wadda za a yi kace hannun barawo da ita sai dirhami arba'in wasu suka ce sai dirhami hamsin to ni duk ban ga laifin waɗanga malaman ba babu wanda ni ga laifi ne saboda abinda Allah ya haskaka mai ne na basirarsa da ilimin sa ya ijtihadi ya faɗi abin da ya fahimta kuma hagga allah Allah tsakaninsa daga Allah haka shi an fahimta saboda haka ba su yi wannan ijtihadin wajen su yi fatali da hadisin annabi ba kai jahilci rigar kaya ce Allah ya sawa to kuma kamar yadda ambata walam yanfarid malikun rahimahullahu bi tahdid aqall sadaq na malik ba shi ɗaya ne ya tafi akan kayyade aqall sadaqi ba bal wafaqahu jami'u ashabi dukkan almajirai ne sahabbansa suna tare da shi illa mun wahab sai ibn wahab wa dhahaba abu hanifa ashabu ila anna aqall sadaqi 10 dirahim sannan abu hanifa da almajiransa sun tafi cewa dirhami goma wa huwa aqallu ma yuqtazu bihi yadu sarika indahum wato su a wurin su ba a kada hannun barawo in ya sata sai in ya saci dirhami goma wa qala ibn shubrama ibn shubrama shi kuma yace aqallu hu khamsatu dirahim yace dirhami biyar wa hiya aqallu ma yuqtazu bihi indahu shi kuma ibn shubrama tabi'i ne mutunan kufa babban malami ne malamin hadisi ne malamin fiqh ne shi kuma yace dirhami biyar wa kariha an-nakhai sadaqa bi aqalla min 40 dirham Ibrahim an-nakhai shi a wurinsa ya ce makaruhi ne a yi sadaki da abin da bai kai dirhami arba'in ba makaruhi ne yana kyama haka saboda haka ya kamata sadaki ya fara daga 40 da dirhami arba'in. to ya anka ce dirhami uku rubu dinar su ne dubu ɗari biyu to cikin dirhami arba'in dubu ɗari biyu nawa za a samu ina toci? odita ba ku ne ga lissafin kuɗi ba <laughs> kun kai talatin ana samun rubu dinari goma kenan sannan su ko goma ana samun rubu dinari uku kenan ta haka na sai ka ce dubu ɗari biyu so goma sha biyu dubu ɗari biyu so goma sha biyu nawa kenan da ɗari hudu dai miliyan biyu da ɗari hudu suka ce to shi ibrahim naka yana ganin shi abin kyamana a wuri ne ka ɗaura auren mace kan bai sadaki wanda ya kasa ma miliyan biyu da dubu ɗari hudu kun ga laihi ne ko ni dai ban ga laifinsa ba Allah ya saka musu alkhairi eh <laughs> to to ba ka ganin can baya mun karanta wani da ya tambayi ummul na Aisha ta wai ya mi sadakin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama da yaya ne tace iznata ashara uqiya wa nashta uqiya goma sha biyu da rabi kenan dirhami ɗari biyar kun ga sadakin ƴaƴan annabi da mata annabi dirhami ɗari biyar ya yi hamsin hamsin nawa a cikin ɗari biyar arba'in nawa a cikin ɗari biyar kaga in aka ce to abinda da sunna aure ka biya sadaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya sadakin mata ne ko ya karɓi sadakin yaya ne kun ga mu ga ne ragata mu abin zai nauyi to amma kuma sunna ta fa aikin da annabi ba sunna ne ba eh to mai waya ai komai waya sunna ya kamata a aikata ta eh <laughs> to bale ma akwai ɗaya daga cikin matan shi ummu habiba diyar abu sufyan wadda ta yi hijira tare da mijinta zuwa habasha tana can tare da mijinta wato sai mijin ya rasu da ya rasu sai ya zauranci ta ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausasa mata ya nemi aurenta to sarkin habasha da jashi wanda yake musulmi ne asali kirista ne amma musulmi ne don shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai salatul ga'ibi lokacin da ya rasu to sarki da jashi shi ya biya dirhami dubu hudu na sadakin wannan matar aljihunsa sai ya haɗo ta da sahabin annabi cikin waɗanda a can wajen gudun hijira habilum na hasana sai ce ka zo da ita ka kai ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kai amarya wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya taho da ita ya kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kun ga dirhami dubu hudu nisabi nawa za a samu dirhami ɗari biyu su ne an nisabi ɗari biyu nawa za a samu cikin dubu hudu to jama'a duk sun ce fa eh amma sai ka zo kana kumfin baki ka ce a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iltamil iltamil walau khataman min hadidin ba ka koma ga wancan hadisi na dirhami ɗari biyar ita ba sunna ce ba ba ka zuwa ga hadisin dirhami dubu hudu shi ba sunna ba ne eh haba jama'a to eh, wannan bayanin imam azurkani mai sharhin muwadda shi ya kawo shi wajen bayanin wanga ra'ayi da imamu na malik yazo kuma kamar da na sha faɗi in aka ce ma'ara to ba ganin idanu ake nihi ba abin da na gani da idanu na ba ba wai ra'ayi kawai aka nihi ba abin da na fahimta ne aqidan ce yake a daidai shi ake ce ma ra'ayu a larabci saboda ra'ayi. akwai ru'uya kalbiya akwai nazariya to ru'uya kalbiya ita ce adda wannan ra'ayi sannan daga cikin abin da ke karfafa mazhaban malik akan abin da ya tsaye akan shi na rubu dinar shine hadisin abdurrahman ibn auf Allah ya yarda da shi cewa yayi aure da yayi aure sai ta wajen manzon Allah da alamun jajaja na za'afarani wa turare ne mai kala turare ne mai kala za'afaran sai ga jajan shiga jiki ne sai ce ah, ya aka yi ina ka fito da wannan launin na ja sai ce ya rasulullahi aure ni ya ce ka yi aure ya ce eh ya ce to kam sukuta laha nawa ka ba ita wannan matar sadaki قال أصدقتها بنواة ذهب بزنة نواة من zahabin na bata sadaki da nauyin ɗan gurtsun da ɗan gurtsun da to an ce ɗan gurtsun da bino shine dirhami biyar Kunga biyar yana kusa kusa ga biyar bai ma kai biyar ɗin ba uku yayi magana a kansu sannan wannan hadisin na ita auren Umu habiba akwai cikin sunanu abi dawuda shina shi a hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da bakwai cewa an zuhuri an urwa an ummi habiba na kanat tata ubaidillahi ibn jahash wa famata bi ardi habasha وزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرح دين بن حسن يا ka diba abu حديث من mai lamba dubu biyu da ɗari da bakwai wannan hadisi sadakin annabi sallallahu alaihi wasallama dirhami dubu hudu dirhami dubu hudu amma najashi ya biya kuma annabi ya yarda da an biya mai wannan sadaki akan haka nan inda bai bai halatta ba da ba zai yarda ba ce a ba ni karɓar wannan sannan in aka duba cikin sharhin sunanu abi dawuda wanda ake ce ma'aunul ma'bud wanda littafi ne wanda wani da ake ce al-shaykh abu tayyib muhammad bin abdul azim abadi ya rubuta wannan sharhi kun ga zurkani za a ce ai mu wadana ko sai a ce goyon bayan maliku na yi saboda dama zurkani cikin masaman malikiya yake to bari ku ji abin da shi wannan ya faɗi wanda yake ba ba malamin malikiya bane malami ne dai na musulunci malamin hadisi ya zo ya sharhin suna abi dawuda in aka duba ya zo yana sharhin hadisin da aka ce in mutum ya ba mace mil a kafaihi sawiƙan aw tamran qadis halla cewa in mutum ya ba mace damƙa biyu na nikakken gari ko damƙa biyu tukun hannu biyu na dabino ta halatta kun ga zahirin hadisi ne mai matar ta halatta da wannan sadakin to sai shi mai sharhi na sunanu abi dawud ku saurari abin da yace yace wa qala malikun imamu maliku ya ce aqallul mahari rubu dinar karamcin sadaki rubu dinar kun ga malikun nan da ko suka rena kuratai ita duniyar ilimi duniyar musulunci ko ina an la'akari da magana ta yi an tsana maganar sadaki sai an ce ga abin da ya ce saboda haka shi ina awa baina ko mun so ko mun ki imamu na maliki malami ne na duniya malami ne wanda duniya ta yadda dai saboda haka sai ya ce imamu maliki ya ce karamcin sadaki rubu dinar kun ga ya kawo hadisi amma ya ce mi malamai sun ka fahimta ga hadisi ya ce ga abinda malamai sun ka ce game da wannan hadisi kuma kenan imamu na malik a wurinsa ba a sadaki da hannu biyu na gari ko cikwa hannu biyu na dabino sai dai wato ru'u dina wa kala ashabur ra'ayi yace to mazhabar abu hanifa su ake cin ashabur ra'ayi yace aqalluhu asharatu dirahim suka ce karamcin sadaki shine dirhami goma wa qaddaruhu bima yuqta'u bihi yadu sariq indahum sun kaddara dirhami goma din nan cewa su ake yanke hannun barawo a wurin su wa za'amu anna kullu wahidin minhuma itlaf udhun su eh, istihadan su qiyasin su aure wata gaba ce ake neman halattawa haka ne ko ba haka bane shi kuma barawo in za a kaɗe hannu ne wata gaba ce an ka halatta a lalata ta a kaɗe ta duk da cewa wajen diya in mutu ya kaɗe hannun mutum zai ba da rabin diya in raƙumi ɗari aka ba suwa to zai ba da raƙumi hamsin in miliyan ɗari ake ba suwa zai ba da miliyan hamsin akan hannun nan guda da ya kaɗe to amma sai ga shi in ya saci rubu dinar ko dirhami biyar kam a wajen wasu ko dirhami goma a wajen wasu sai a kace hannunsa kun ga hannun ya koma arha arha ko saboda fata to wannan shine kiyasin malamin yace wa qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yace ɗaya ne daga cikin mujtahidai shi ma babban malami tabi aqalluhu 50 ya yace karamcin sadaki ya zama dirhami 50 wa qala an-nakhai 40 ibrahim an-nakhai yace 40 duk can bayan mun karanta ya ce makaruhi ne a wuri ne sadaki ya kasa ma miyan. wa qalam na shubrama amsatu darahim ibnu shubrama ce a ah, dirhami biyar su a kalla a wurinsa. sa in aka dibi aunul ma'budi juz'i na shidda shayi na 99 za a ga wannan bayanin kun ga malamin hadisi ya zo da hadisi amma ya zo da mi a fahimtar malamai ga wannan hadisi saboda kakka zo ka ce ah, hadisi ya tabbata akan kaza ga nafsi ga zahirin hadisi a'a ni na na malamai sun ka fahimta ga wannan hadisi wancan malamin da na gaya muku ya yi magana a Kalla masabiyuna masu suka mazhaba ya zo da wata magana ya ce malamai sun ce abinda an misalin malamin hadisi ruwaito hadisi ya tattara hadisi babe babe babe matsayin malamin hadisi kamar mai kemis mai shagon magani ya tara magani cikin shago amma wake yin description a ce a bashi paracetamol da pengo ko a yi mai allurar abin nan protein wa zai ce yi? likita ya ce to shi likita kiko shi an matsayin malamin fikihu an gane ko malamin hadisi ya tara hadisan amma ba shi ke sarrafa su ba kamar yadda likita shi ke cewa ga maganin da za a basuwa, ba wai mai kyau tsaye cewa kai bari in haɗa ma da wannan da wannan da wannan da wannan ka ce ka sha ko a ɗibga ma allura da waga da waga waga ga kama waga ga hannuwa ko yana yiwa to saboda haka ne matsayin malamai to bari ku ji wata magana ta Abu dawo da Allah ya ji kanshi da ya zo da wannan hadisi a wani hadisi da ya kawo wato na iltamis walau khataman ko khatiman min hadisi wannan hadisin da ya kawo shi sai Haddasa na harun haddasa harun abis ibn a sabara na abi na Muhammadu ibn rashid an makahul na hawa hadisi salim na sa'ad sai ya zo da isnadi daidai da wancan isnadin na salim na sa'ad wanda wannan matar ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na ba da kyautar kai na gare ka ma'ana ka aure ni kyauta in kana suna ya rasulullah har zuwa ƙarshen wannan hadisin da wannan sahabi ya ce ya rasulullah in baka da shawa ga auren ba ta gani ka bani ita ka auren da ni ita ai ce mai to kana iya samo sadaki ya je yace bai samu komi ba har ta kai yace to abinda ɗaya aggaran zanen ga madaurin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to madauri kam in ka daura shi ai naka na ba naka na ba in kuma ka cire ka bata kai baka da komi don haka dingine wannan ka tai dai ka samo ko da khataman min Ya yaje shi ma bai samu ba a ƙarshe ce ka haddace wani abu na ya ce ya haddace kaza da kaza da kaza to Allah mata ho, mun ka wannan matar don abin da ka haddace na alqur'ani to shi ma nan shin a matsayi ne na Allah ma daraja ta ta karatu ita ɗaya sadakin ko ku a'a sai ya karantar da ita wani abu daga alqur'ani malamai wasu sun tafi akan cewa a'a kawai shi dai ya kwashi sa alaran ma ya samu garaba mata saboda yana alaran ma sai ce a'a sai ya yi aiki sai ya karantar da ita wannan abin na ga kun ga wannan duka sai fahimtar malamai ta biyo kan waɗannan eh, hadisan to shine bayan Abu da ya kawo wannan hadisi sai ya ce to isnadin har zuwa ga makahur yace kamar wancan hadisi na Salim bin Sa'ad kala wa kana makahul yaqul malam makahul ya kasance yana cewa laysa zalika li ahadin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam aw ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi makahul da ya rawaito hadisin sai ce baiwa ga wani bayan manzon Allah ya aurar da wata mace kawai dai alaran ma a bashi mata saboda dai ya haddace Qur'ani yace annabi kawai zai yi haka ba wani wanda ya sai ya haka an gane ko kun ga hadisi zahiri annabi ya ce mun auren maka ita saboda abin da ka haddace na Qur'ani amma sai malamai suka ce to za a iya ci gaba da wannan azci a ba za a ci gaba da wannan ya tsaya bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kaga ba ka cewa irin malam makahulu wannan malamin hadisi ne tabi'i ne ya zo da hadisi ka ya zo da hadisi amma ya ƙi yadda da hadisi yana yiwa kai mai wannan tuhumar eh a'a abin da ya fahimta daga wannan hadisi kai ba zahirin da kake kallo ba a'a ainihin abin da nasu yake ɗauke da shi na dalili shine yake lura da shi to shine mai sharhin sunan abi dawud da ya zo ga wannan hadisin sai ya ce ɗalal khattabi ika talafan nasu fi jawazin nikahi ala ta'alimil Alqur'an. ya ce malamai sun yi saɓani don an nasu ba ga magarin mutane aka ni ba malamai ake ni malamai sun yi saɓani shin ana ba da aure akan karantar da Ba faƙala shafi'i bi jawazi imamu shafi'i ya ce ja'izi ne ala zahir hadisi kenan a karantar da ita wani abu na alkur'ani ba wai zaman shi ala ba kai ba imamu shafi ya ce a'a ana iya yin sadaki da aikin koyarwar nan aikin koyarwar da ya mata zan shine matsayin sadaki eh eh yayi gwalmo yayi aiki eh ko da yake ayi gwalmo noman dawa na aka yi don haka wanga ba mu na yayi ba a to ai noman dawa dai ka san da walki aka yi bo amma karantarwa har cikin inuwa aka yi ba sai an sa walki ba amma da aka karanta kisa annabi Musa wani ba da ya ce a ah, ashe annabi Musa ma ta yi gulbo to kuna ji ko Imam Shafi ya ce ana iya ba mutum aure ya karantar da mace Alkur'ani ya zan shi sadaki wa Malikun malikul la yajuz imam maliku yace a ba dai qur'ani ba sai dai wani aiki don qur'ani karatu alqur'ani don Allah aka yi ne ibada ce kai in ma ka karantar da wani qur'ani ibada ta kai to da ibada zaka je ka biya sadaki da ibada a wani aiki dai wanda ba ibada ba ka zo mai gona ko ka gina gida ko ka yi wani aiki wanda ya ko ka kiwon dabbobi kuna fahimta saboda haka sai aka ce kai wannan abin ya tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi to shine wa huwa qawlu ashabir ra'yi kuma wannan shi a mazhabi na Abu Hanifa da almajiransa wa qala Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbal yace akrahuhu ni kan ina kyamat yin haka wani alaran ma dai a bashi auren mace don ya karantar da ita shi a sadaki yace kai ni ne abin kyamana a wurina to yanzu za ka ce imamu ahmad ya yi fatali da hadisin an ka hatuka ha bi ma aka min alqur'ani anya zaka tuhumci imamu ahmad da wannan kaga mutumin da zai zo yana mai irin wayannan bayan Allah da irin wannan bai yi daidai ba kuma rashin fahimta ne a ya ka duba za a ga wannan a cikin juzu'i na shidda shayi na ɗari da uku daga aunul ma'abu a ƙarshe abinda nake son in rufe da shi shine malamai da jagorori a addinin musulunci ko da ka ga wani abu wanda kai ga a fahimta ka kana ganin ni ina ganin ba daidai na abin gaba to ba wai kalubalanta su za ka yi ba ko ka ce malam ya yi kuskure wannan rashin ladabi ne kamata ya ma ka nema musu uzuri to amma ba a ba shugabannin uzuri ba a wa malamai uzuri wani da ya ji sayidina umar ya faɗi wata magana shi yana ganin ta saba ma hadisi shi a gani ne sai ce to ba Umar an kaya ko muna ba don haka Umar ya faɓa ma hadisi ba wabi wani yana ita sayyidina Usman ala Usman an kaya ko muna Usman ya ce kaza ga hadisi ya ce kaza don haka ba Usman an kaya ko muna ba dada bale wanda yake ganin kamar tabi'i ne tabi'i tabi'i ne irin imamu na Malik sai ce halan Maliku an kaya ko muna ai ba Maliku an kaya ko muna ba ba shafi'i an ka aiko muna ba kai wannan da aka ganin girma ne an ka ma suna ne shi yana ganin ba kowa na ba ba shafi'i ake ce mama Ta kaga iyayenmu da kakanninmu suna ganin girman malaman nan to aka sai ji an samu wani maliku wani abu hanifa wani kuma a shafi wani ahmadu Hadda hambali akwai ko babu hambali Hadda hambali akwai haka wa'annan sahabban Umar Abubakar Umar Usman da Ali amma su sahabbai sai aka samu mahu sassaƙa su ƴan shi'a ƴan shi'a musamman ma alkhulafa al arba gobe nan guda hudu suna wulakanta su suna kaskanta su mu muna ganin girman su ko suna kada girman su amma ba su iyawa haka nan wa'annan limamai to a gabani guda hudu al'aimatul arba'a muna ganin girman su girman ya cika zukatan al'ummar musulmi na duniya to amma wani gehe ɗaya yana ganin ta su ba kowa ba ne. wannan duka kuskure ne to shine nake son in kawo mana wata kissa nan cewa malamai uzuri aka yi musu ba ka biyar yadda daddake dogadogan malamai ka ce kure na suka yi sun yi kure sun saba ma hadisi sun saba ma aya kana al-qasr min an nabi sallallahu alaihi wa sallama idza safara duka mu mun san cewa qasr ayi qasr a takaita sallah mai raka wa da mai sheta raka a biyu aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama in yayi tafiya wa tabi'ahu bi zalika khalifatuhul awwal wa wasalis haka nan halifansa na harko abubakar haka yake halifa na biyu umar haka yake halifa na uku sayyidina usman haka yake yi amma ya yi shekara shidda ko takwas yana yin haka in ya yi tafiya ya yi kasar wa aka kadar musulmi na sunni ya tahu kuma mu musulmi al'ummar musulmi mun yadda cewa kasar sunna ce ko ba haka bane in lam yakun wajiban in ba wasu ma na ganin cewa kasar wajibi ne in ta ta kama ka in ba kai kasar ba sallaka ta baci akwai masu wannan fahimtar suna ganin kasar wajibi ne to amma ku saurara ku falamma hajja Usman ibn Affan al-khalifatu salis lokacin da sayyidina Usman ya yi haji sallan zuhura wal asr bi minan arba'an sai sallar azhar da al-asr amina ya cika su raka hudu hudu alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar har shi kan ci sai na Usman sai da ya shekara shidda har shekara takwas cikin halifancinsa in ya yi tahiya kasar yake to amma sai aka ga ya zo ya cika sallah mina to in masu hayakin kai ne mu nan na zamanin ta kai Usman ya saba masunna. ba za mu bi Usmanu ba Usmanu ya saba mu sunnan manzo Allah to amma bari ku ji abin da ya gudana fa ashkala zalika ala nas wannan ya daure kan da dama cikin mutane gashi ayi taron duniya ta hadu aikin haji sayyidina Usmanu ya cika sallah amina azhar da la'asar ya yi su tsaka hudu hudu wa aka yas'alu ba'dhum ba'dan sai sun ka fara tambaya Sashi na tambayar sashi, an sirri itimami Usman wai me yasa Usman ya cika sallah bai yi kasar ba sabanin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hukumu hadal itimam kuma me a hukuncin cika sallar ga wa zada al-amr iskalan anna Aisha hiya al-ukhra atammat as-salata ar-ruba'iyya fi kuma sai aka ga ummul mu'minin Aisha ita ma cikawa take yi in ta yi ta hiya sai tana cika sallah ba ta yin kasaru to ya za a yi ita ma za a ce ummul mu'minin Aisha ta saba wa manzon Allah ta saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko ya za a yi fa akhadha al-ammatu yas'aluna al-khassa sai dalibai sun karinka tambayan malamai game da wannan matsala wa asbaha al-khasatu yaltamisuna al-azara la khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ummi su ko malaman sai suna laladan wace makama za su kama don su kare wayannan shugabannin khalifa Usman da ummul mu'minin Aisha kada ya zan sun yi suka gare su sun ce sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine famin qa'ilin sai wani ya ce ta zawaja bi makka fa sara min ahliha wa atabar nafsuhu muqiman wala Allah sayyidina Usmanu ho kada an kai da yazo aikin haji aure yayi makka sai ya zan cikin ahlu makka saboda haka sai zan da mina da makka duk wuri guda ne don haka sai cika ya ɗauki kansa cewa shi ma mutumin makka ne wa min qa'ilin inna inna lahu ardan bi mina fa ya'tabiru fiha fa yu'tabaru fiha muqiman su suka ce a'a sayyidina usman yana da gona a nan mina gona ko kamar gida take don haka tun da yana da gona mina yana ganin shi kamar mazauni ne ba matafi ba ne. Wannan ka'ilin wasu malamai kuma suna cewa a'a muna ganin abin da yasa Usman ya tuka inna kasarat al-arab ya ji yajhaluna na as-salah cikin tawagar da suka biyo shi aikin hajji. akwai larabawan daji wanda ba san addini ba ba san sallar azhar raka'a nawa ce ba sallar la'asar raka'a nawa ce ba in sun ka ga yayi raka'a biyu za su ce ga ruwa hoce sha'a sallar azhar raka'a biyu ne sallar la'asar raka'a biyu haka mun ka ga Usmani don haka sai bai kasaru ba sai ya cika domin kada wayannan marasa ilimin su ɗauki abinda ba shi a shari'a ba an gane ko Ba a rada an yi an lahum anna ha arba wa min an-nas man zanna anna al a qasim bi mawarid al-sawt Wasu suka ce wala Allah Usmanu ya cika sallar azhar da la'asar bai kasaru ba saboda ya yi kasaru ana yin ta don tsoro kenan in ana cikin halin tsoro matafa suna cikin halin tsoro sai su yi kasaru in kuma ba halin tsoro ba ne su cika da shakila shi yasa Usman ne wannan jama'a an nema masa uzuri ko ba a nema mishi ba to haka ya kamata tunanin mu ya kasance ga malamai haka tunanin mu ya kamata ya kasance ga malamai wa akazan nasu yarqubuna afa'ala ulama'i sai malamai mutane sun karinka biyar diddikin aikin malamansu fara'au ibn umar ya kasuru wala yusalli nafalan ratiban sun ga Ibin umar in yayi tafiya yana yin kasaru sannan bayin nafilolin da aka yi kabla zuhuri ba da zuhuri kabla al'asari ba da magaribi ba da isha duk bayin falan ba su ila aka tambaye shi to akar maka lawon yasa ba kai nafila a halin tafiya qala inna allaha khaffafa 'ala al-musafiri nisfa fardi Allah ya sassabta ma matafi ya rage mai rabin sallah sallah mai raka'a hudu ya maishe ta biyu to yaya fala ya shuku ala nafsi bin nawafil don haka kada ya wahala kai ne da yin nafil fili don haka in mutum na halin tafiya shi kasar, ba sai kuma ya yi nafil fili ba don ya ƙara huta an gane ko to Wakana kana sahabatu fi ahdi Usman, sahabbai sun kasance a zamanin sayyidina Usman ya kashawna alfitnata suna jin tsoron fitina wa yakafuna alkhilafa wal furqa suna jin tsoron wani saɓani da zai rarraba al'umma ya shigo wa kana kasirun min ulama'in da yawa cikin wayannan malamai na sahabbai kamar Abbas kamar dan Abbas wa Umar da Ibnu Umar idza sallama Uthmana in yayi sallah ta da sayyidina Usman atamma salata ma'ahu in sayyidina Usman ya cika sai ya cika tare da shi bai tsabbace a tai can ya sha ni ban bi wagga sallah da za a cika azhar bi hudu a cika la'asar hudu a'a sai ya bi shi sai ya cika tare da shi amma wa idza salla wahdahu kasara salatu in yayi sallah shi dai sai ya kasar inda ba kusa ga sayyidina Usman in aka dibi yana son a samu wannan bayani adiba jami'u sunnati wa shuruha babu salatul musafir hadisi mai lamba 1162 hadisin Anas bin Malik wanda Imam Muslim ya rawaito shi cikin sahihu Muslim jama'a wannan dan takaitaccen bayani shine nake son da shi mu fahimci matsaya matsayi da daraja na wayannan malamai na musulunci da kuma ijtihadin da suke yi ba saba ma hadisai ne suke yi ba a'a fahimta hadisan ne suke nuna in har ta kai mutum na ganin su saba ma hadisai ne suke hadisai daban su daban to bai gane karatun bane kun ga takarda wato wani ba sakkwace ismul katibi yusuf bin muallim abubakar gidan wuri sakkwato a shekara ta dubu biyu da har zuwa dubu goma sha bakwai wannan shine kiyasi na daraja mu na naira sai an kace sadaki naira dubu goma sha biyu da naira ɗari bakwai da saba'in da biyar yanzu shekara nawa daga 2016 ta hawa yanzu eh? ya kai ma goma iyaka ta tara iyaka ta tara to ku dibi duk lalacewar naira ga cikin wayan ga 'yan shekarun dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da saba'in da biyar yanzu ne suka dawo dubu ɗari biyu har da ɗoriya to haka ya kawo nisabi na zakka ta ita ko zakka naira miliyan ɗaya da naira dubu ashirin da biyu in ka mallake su sun ka shekara a wancan lokaci bukata ka bata canye su ba shi kenan sai ka hidda zakka kun ga miliyan ɗaya da naira dubu ashirin da biyu to yanzu ha ni a kiyasu ni ne naira miliyan nawa mutum zai mallaka ana cewa sai sun kai miliyan goma sha bakwai kun ga miliyan ɗaya ta koma miliyan goma sha bakwai kun ga na kasa mu ne Allah ya mu gane Allah ya mu gane ya ci gaba har ya kawo raƙumma eh, zakar raƙumma da awaki da shanu duka sai ya kawo wanda yake kaman in mutum ya samu wannan ya samu ɗan ƙaramin kiyasi na abin da za a yi sama zakka na dukiyoyinmu kuɗi dabbobi da kuma kayan gona ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bamu ilimi mai amfani kuma abinda Allah ya bamu na ilimi Allah ya bamu ikon aiki da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban sani ba akwai mai ta'aliki don mu ba shi ko da minti uku ya yi ta'aliki in kuma akwai mai tambaya ana ya ba shi minti guda shi tambaya eh lokaci ya ta yi ko eh eh hmm. wajibi ne gaskiya ne hmm. gaskiya ne na da malamai sun kaso ko kihu a kan da kuma tsiyasi eh, ya kamata duk ɗalibin ilimi bayan ya karanta alkur'ani ya karanta hadisi ya karanci kuma usulul fiqh don in ka karanci usulul fiqh ko fiqhun kake karantawa za ka ga abinda malamai sun kace akan cikin sauki ka fahimci ba a samun kanka ya daure saboda ka'idodin da sun kabi wajen wannan istinbadin Allah ya nahi ka karanta kuma ta haka nan kai ma za ka zama mujtahidi ba a ruhe kofar istihadi ba ba a ruhe kofar istihadi tana nan buɗe amma saboda mutane ba su yin karatun su kai tan mutane za su ci gaba da zama mukalladai suna ci gaba da kwaikwayo ga tambaya haka alarma ko? da mm. eh gaskiya ne kuma wato su malaman da sun ka tahi akan ta dirhami uku dirhami biyar goma ba wai rashin tausa ne kai su haka ba sun yi ka tausan al'umma sun yi ka ga ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisan manzon Allah don haka don kana ganin tausan al'umma ta kai ya kamata samari a buɗa musu kowa kowa ya samu ya aure amma ya ka ce dubu ɗari biyu sadaki da wani saurayi ne zai iya tara dubu ɗari biyu saboda tausayi kai a ba da aure ma kyauta ko a yi sadaka eh eh wai kai abin nan dillalin waya ya ce wai samari suna sayan waya hata dubu ɗari da hamsin to amma hata miliyan guda ko amma sadakin shi an da tsada ita waya ba ta da tsada waya ba ta yi tsada ba sadaki an tsada dillalin waya ne ɗan kasuwar waya ya ce akwai matashin da ya zo ya buɗe asusu wuri ne dubu biyu dubu uku har ya tara sama da dubu ɗari biyu ya sai babban waya gare shi amma asusun aure an ba iya yi amma asusun waya ana iya yi <laughs>

Ƙwarai hmm. da gaske. Wato kuɗinmu ne addara, shi yana bayanin ta kuɗinmu, kada mu ga malamai, mu ga nera. naira. Dubu ɗaya da ‘yan nerori ka gani, dubu ɗaya da ‘yan nerori. wanda yake yanzu dubu ɗaya nisa sai ya saye silifa ma silifa gama dubu ɗaya aka zai yi eh <laughs> to kun san an yi lokacin da an ka tambayi malama makar gumi na azaka biliyan guda ya ce wuta saboda a wancan lokaci mutum bai iya tara biliyan guda aka gani inda ta halasta sai dai barawan gwamnati ko ɗan kwangila sai mai almundana ga iya samu a ce ya mallaki biliyan guda saboda haka da aka tambaye shi ni azzakar biliyan guda sai ce wuta in yanzu na har da zakar tiriliyan sai baka saboda akwai masu mallakar tiriliyan kuma 'yan kasuwa Eh, yanzu dangote ni an mallaka ta sun san iyaka tiriliyan nawa ka gani ko buwawa ni an mallaka ta eh to ga irin su arrajihi wanda sai da ya mallaki yana da jari na dola america biliyan goma sha hudu ko zuwa sha shidda wanda wannan kudin ya ce duk ya ajiye su hubusi ya bashe su don Allah wanda ya zo duniya talaka haka yake son ya koma talaka ka dai ka yayin wannan sadaka ya yan mace iyali ne su duk wanda adda bukata ya to shi mai bukata ta amma kuɗi shi bai mutuwa da kuɗi ne ya sadaka da su ya bashe su wajen ayyukan addini da taimakon bayan Allah to kun ga dola an ka ce dola biliyan goma sha ka gani ba naira ba to saboda haka ana iya mallakar eh, biliyan guda na na halas ko tiriliyan ma na halas ana iya to amma saboda yawan kudin a wancan lokaci malam abu kuma yace wuta azaka su wuta ɗaya ga tsakake su alhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh